ahli sunnati wal jama'a Allah muna rukunka ka tabbatar da mu kan aqidan ahli sunna mu yi rayuwar mu ahli sunna in mutu kai Allah ka kashe mu ahli sunna kiyama Allah muna rukunka ka tada mu ahli sunnati wal jama'a bayan la babu shakka muna sake jaddada godiya mai yawa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin dama ya sake kaddara saduwar mu a cikin wanga lokaci mai albarka cikin wata mai albarka tare da huskoki masu albarka ramadana na da kwana daya-daya 25 hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da shekara 1444 1444 miladiyar annabi isa 2023 muna cikin wata na april yana da kwana daya-daya 16 ga munan nan masallacinmu na ahalus sunnati wal jama'a jami'u takwa karkashin makarantar mu mai suna darul hadith don gabatar da darasi na tafsirin alkur'ani ubangiji Allah nake roko Allah ka karfafa muka tabbatar da ka aqidin sunna sannan muna roko Allah in mutuwa ya kai Allah ka kashe mu ahli sunna ubangiji Allah muna rokonka in kiyama ta yi Allah ka tada mu ahli sunnati wal jama'a bayan babu shakka muna tare da suran nan ta tamu suratu hud wanda yake muna kan inda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ke fama ubangiji Allah ke rarrashin manzo Allah da kisan annabawa da suka gabata ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala yake lallashin manzo Allah yana ba manzo Allah hankuri yana koyar da manzo Allah hankuri da juriya da kissosin waɗanda yake annabawa sun gabata ubangiji Allah ya zo da na annabi Nuh ya gama ya masa bayanin annabi Hudu ya gama ya masa bayanin annabi Sala. muna nan sai Allah ce to zan jawo hankalin kan kai ka zuwa wani babban ba annabi wani jigo sadauki jarumi annabi Ibrahim to labarin annabi Ibrahim nan jiya na jin mu yi muqaddima ni da ku baki daya muqaddiman nan shine ubangiji ubangiji Allah ya kakkasa labarin annabi Ibrahim ya iko Allah ya kakkasa labarin annabi Ibrahim ya ya categorizing shi into different categories cikin Qur'ani jiya mu yanga bayani muka ce bakara batun gina ka'aba sa'annan bayanin shi da sarki sa'annan kuma da labarin arini rabbi arini kai tuhil ilmauta, sannan muka zo ali imran muka yi bayani Allah ya yi manzo Allah bayani ya ahlal kitabi limatu da babansa da gwagwarmaya tsakani shi da babansa da mushrikai wannan kuma muka yi bayanin wannan da wa'insu surori wanda yake makamancin haka sannan suratu maryam kuma shi da baban shi da give and take in na ce giban take ya fadi baban ya fadi ya fadi baban ya fadi karshe ne yana kan bakan shi baban ko yana kan bakan shi yi wasan amma sa astaghfiru laka rabbi na maka addu'a to wanga addu'an ga annabi Muhammad ya ji ya saurari wanga labarin cewa annabi Ibrahim ya yi ma baban shi addu'a in ka je suratu Ibrahim ma ya yi ma baban addu'a ya ce rabbi firli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab sai Allah kuma ce da manzo Allah bai yi wa a yi ma mushriki addu'a manzo Allah kuma ya tabbatar baba na Ibrahim mushriki ne kuma shi ne ya mai addu'a sai Allah ya ce ma kana istighfaru Ibrahim li abi illa an maw'idatin wa'adaha iyya falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min da ya bayyana makiyin Allah baban shi ne amma baban shi kafiri baban shi mushriki baban shi maki Allah ya ce baba bani baka ashe koya kake da alaka da mutum in dai maki Allah ne akwai dangantaka annabi nuhu ba dan shi da matan shi ga da ga mata matan da ma ta ya riga ya kare amma dan nan sai ce rabbi inna ibni min ahli ya Allah dana yana cikin iyalina yana cikin ahalina wa inna wa'daka al ka alkawari kai kuma ne mai cika alkawari da cewa ka tsirar da ni da iyalina to ga shi nan mu muna cikin jirgin ba yaro na ciki ban san ya halin yaron yake ba shi sa Allah na zo wurinka kai ne Allah kai ne mai hukunci hukuncinka na yi guntun yi tunani ya yi ko bai yi ba kai ne in an ajiye masu adalci karin jayi kowa to Allah gani nan shi Allah ce to annabi ne tun da ka zo nan sun ka gane innahu laysa min ahlik kai ka haife shi amma ba dangin ka bane innahu amalun ghairu salih yayi mugu aiki yayi shirka yayi fito na fito ya munafunce ka har in yana saye ma kaman shine gidauniyan kafirci sai sallace innahu amalun yace shi yasa daga yau kaka kara min tambayan abinda baka da ilimi shi ni na khalice shi na khalice ka amma kai na yi ka ba annabi dan aljanna dan ka dan ba annabi da wuta wanga ilimin wake da shi shi sai sa ka ka kara ya kare shi sa ga dan ba annabi matan ba annabi kafirai ga baban ba annabi shi ma me kafir to wannan kenan malam sai ana tafiya muka zo muka kai labarin annabi ibrahim inda ya doki matansa da da ya yi hijira ya kai wato daga kasan maka. to wanga mun yi wanga bayani muka yi mukaddima sai muka ce shi Allah ya gusura ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani labari na annabi Ibrahim to nan ga wani labari ne nan labarin anihin ba labarin annabi Ibrahim bane magana annabi Ibrahim nan ga kadan ne ba wanda yawa bane amma menene alakan ba annabin da Allah zai bayanin sa gabani bayanin menene alaka wannan ba annabin nan annabi Ibrahim har Allah ya ce da mala'iku in kun sauka ku je wurin annabi Ibrahim sannan ku je wurin wannan ba annabi menene alaka wato maluma sun ce shi annabi Lutu da ake bayanin sannan shi annabi Lutu baban shi ne ko kuma dandanwa annabi Ibrahim ne mun gane ko mahaifinsa wa annabi Ibrahim ne yayi imani tare da annabi Ibrahim da annabi Ibrahim zai hijira tare suka tafi she ubangiji Allah ya aike shi kasan Sadum sadumun nan kasan sham kenan wurin syria su jordan syria palestine uh, israel da wane ne in an gama su duka ana ce musu me sham to akwai wani gari ana ce musu sadum sun yi mugun aikin tun da allah ya halitta ba ta yi wannan mugun aikin shine me namiji na zakke ma namiji to wannan ba annabin na wurin dan wa annabi ibrahim ne kuma sai ya kasance kuma imaninsa gaba da hannu annabi ibrahim ne sai ubangiji allah ya ce to ba damuwa manzannin ku sauka ku je wurin annabi ibrahim kuma ba annabin na wurin halin da yake ciki annabi ibrahim na damuwa domin annabi ibrahim ya san kaman cewa duk wani ba annabi da aka aiko shi zuwa ga al'umma akwai jarabta shi sa jarabtan da annabi lutu ya shiga ciki annabi ibrahim ya sani domin annabi ibrahim shi ma ya taba shiga cikin wannan jarabtan har aka jefa shi cikin me wuta sannan tun da an aiki ɗan danwan shi zuwa ga ya san irin jarabtan ga ko makamancinsa ko wani irin aka kayu ya cika da wa ya cika da wato annabi lut yasa akwai damuwan cikin zuciyarsa kuma ina son ku gane kun san na ibrahim ba dadin allah ne ko maji dadin allah ne shi da allah suna fira sai allah ce da mala'ikun ku sauka ku ba annabi ibrahim bushara hankalinsa ya kwanta sannan ku jira annabi lut yasa kun ga alhakan ko yanzu za mu ji wani suwa suka zo annabi ibrahim mai yawa kana cikin gidan annabi ibrahim abinda kuma ya faru har zuwa ga wannan lokacin duka za mu ji shi wangan lokaci malam umar za mu je amma gaba ne aka muna tare da wa'ansu baki wanda yake baki ne na farko ba ko matsayin shi ba ko kurum girmama shi kana da wani lada wurin allah gwagwa ba matsayin ba ko ba ko kawai sa'annan kuma ana iya ba ko kuma mai karamci mun gane ko bako mai karamci abin da sani ce ce bako mai karamci a bakin da kuka ga suna zaune ne ga tare da mu mutanen kirki ne akwai wani dattijo cikin su wanda yake shi na yi so familiar da shi kusan ma in ce yana saye matsayin mahaifi ne gare ni domin shi ne sarki wato sarki ne daga new jersey bayan aka kuma babanmu a sheikh dawood wanda yake bai buya gare ku ba na moshi zango abokin mahaifina shekh Dawud abokin mahaifina shekh taufik shekh Dawud to shi wanga shekh Dawud nan kun san mahaifinmu kenan sa'annan kuma murabbin mu kenan malaminmu mu kenan muna wanga dawon kuma yana daga cikin wanda suke muna nasiha cikin wanga dawon ina jin duk wanda suke tare da mu na kusa sun sani bai wasa da mu mu ma ba mu wasa da shi kuma muna roƙon Allah ya kare mu da shi tunda kun gane Sheikh Dawud to shi sarkin New Jersey nan kan Sheikh Dawud kenan ina jin da na je new york muka yi wa'azi muka kare ina nan sai bugo min waya ce da in taso zo new jersey na ce to sarki ya ya ce mu zo da muka zo ya ce da'awa za yi ya kai mu masallaci muka yi da'awan aqidatu ahlus sunna wal jama'a bayan da muka gama zan ya ce mala ai ba tafiya tafiya bai kama ba akwai mayo in an ce mayo kamar ai kun san mayo ko MCE nan akwai su koyi na America ana ce musu mayo to mayo na Orange County kenan na orange county na new jersey cikin su america suna da abin ake cewa county county to ban san da zai bayani na gaba kamar municipals kenan to municipals kenan suna su ana ce mai county county akwai cop county akwai orange county county county ne ga suna to <laughs> mayor orange county a wannan bawan allah shi ma mutumin kirki ne shi allah ya muna babban nasara mayon da kansa musulmi ne kun san musulunci ya kai inda ya kai wani wa agarka ba surungi musulunci ba wannan surungumi musulunci ba shekaran jiya ga an nada wata judge daga america judge ce fa ta shiga cikin federal judge ne ga hijabi da komi kuma ana so ta inda ta zama judge garin da wasu karbi musulunci ba ke kunan an maka samu judge musulma shi ta fi da mayafin ta je eh, ta sa guntun siket <laughs> can sun yadda tun da ita ma jaji ne musuluncinta kuma an yadda da shi shirin da ta ya nuna mata ta zo ta yi aikin da shi akwai da ya kari musulunci ya kai wannan ai ba ku sanin darajar musuluncin amerika ko kuma ba ku sanin fifikon shi kan namu shi ka je wurin shi san malami ya je yana bayani in ya dawo yana bayani shi ka gana cewa wan ba shi dola ba wani dola da aka mai ya sha aluran ganin musulmai ne ga duniya amma suna musulunci muka je wurin wanga bawan Allah muna nan aka dauke mu sannu hankali muna tafiya muka shiga malam sai ka gani ikon Allah malam muka shiga akwai sarauta wuri muka shiga mu da mayo muka zauna muka tattauna kusan awa dai da minti talatin sarki ya shiga da mu aminin sarki ne sosai ya karrama mu har ya min alkawari cewa ya zo kasar ghana eh kuma mu za mu tarbe shi to in kun ga haka to sarki kenan sai yau ya kira ne ya ce shi ma yau da shi za mu yi tafsirin yau to ka san ya kai mu karrama sarki ko duk inda karramawa ya kai ya kai mu wuce ya kai mu wuce wurin to Allah kiyaye shi Allah bashi lafiya ubangiji Allah bashi lafiya Allah bashi lafiya Allah masa jagoranci ubangiji Allah ya sare masa gaba da baya jagoranci shaida Allah eh wallahi duk jagorancin ba Allah ciki kai da wahala ne wake ba mu wake ba da jagorancin wake ba da sarautan kulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadika alkhair innaka ala kulli shay'in qadir to shi na san na tabbatar babu shakka Allah ya bashi wannan sarauta to ina roƙon Allah Allah masa Allah rika masa da tawagan da suka zo ba mu san dukan su baki dai ba to amma tunda tuna tare da sarki mun san mutane ne masu daraja masu mutunci su ma Allah ya kare su Allah ya sirri mutuncin su to yanzu shan mu bar bayanin sarki mu shiga qur'ani kenan ko shi sarki mun yi karatu ko dai a bari to gaskiya sarki ya ce ayi karatu to malamar ja mu je na'am أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 ja'at rusuluna ibrahim na aika manzanni delegation tun daga fadan Allah gidan annabi ibrahim kai kanka inda nan kurun aka saya ka gane wane ne annabi ibrahim domin dan aike ko kuma wanda ya yi aiken da dan aiken da wanda ake yi aiken na nuna matsayin shi wanda ake yi yanzu ka ci fa Allah ai shi ne makalicin sama da kasa wa ya kalici annabi ibrahim waye mai da shi manzo sa'an nan shi Allah Allah ya aiki mala'iku ya ce ina da sako wanga sakon nan ku kai shi zuwa gidan annabi ibrahim to bai Allah abinan da sun ku gane ne sakon Allah shi an tura mala'iku in Allah zai aika ma annabi ibrahim sako she da mala'iku ya iya da mala'iku sannan ma gabanin ma mala'ikun Allah ya tura su Allah na magana da annabi ibrahim to amma subhanahu wa ta'ala al'amarin suna da mamaki yana iya Allah na iya kago wani abu ya shirya wani abu don ya girmama bawansa ya nuna ma mutane duniya insha Allah ce wala ja'at rusuluna ibrahim mun sako na aika ba guda ba ba biyu ba ba uku ba yawa nace ku je wurin annabi ibrahim ku buga mai kofa in ya bude ku ce Allah ya aiko mu wurinka wannan na nuna darajar annabi ibrahim sai Allah ce ja'at rusuluna ibrahima dama rusulun nan mu muku bayani rasul rusul rasul shi yasa sun fi uku kenan har zuwa sama abdullahi ibn abbas da sauran wa'ansu malumin tafsiri suka ce wa'annan rusulun nan manzannin nan suwaye an san su ko ba san su ba abdullahi ibn abbas ya ce an san su amma lokacin da suka zo suka buga kofa ja'at rusuluna ibrahim bil bushra da suka buga kofar nan annabi ibrahim ya san wa'annan manzannin ya san manzanni ne daga Allah ya san mala'iku ne bai sani ba bai sani to su wane ne wani mala'iku ne abdullahi ibn abbas ya ce da jibrilu ne da mika'il da israfil suka buga kofa annabi ibrahim ya bude da ya bude kofan ba wai da ya bude ya ga ga jibrilu ga mika'il ga israfil a da ya bude kofa Allah na ba manzo Allah labarin abin da ya wakana yace da ya bude kofar shega kyawawan samari kyawawan samari mala'iku Allah ya ba su iko ya ba su dama suna iya su juya halittar da su ga dama suna juyawa mutane shi sa da dan zo ranar Ibrahim na, ba wai sun sauko mala'iku bane a'a sun sauko ne siffan mutane samari kuma kyawawa da an ibrahim ya bude shegansu da ganin huskokinsu ya ce kai wanga baki ne masu mutunci suna bude kofa na malam ya faru bil bushra bil bushra bil bushra al bushra ismun litabshir bushara kuma hiya al khabaru asar eh an ce bushara shine labari mai jiyar da mutum daji ko kuma al bushra labari wanda yake da an gaya maka gaya tana zaune haka idon ka ya haka da labari kana jin magana kana jin magana da ya shige ka shiga ga kumatunka ya fara ne kumatunka ya fara sakewa shiga ido na murmushi mun gane ko shi sa ana kiran shi bushra domin yana bar huskan gana murmushi wasu wani suka ce tafsiru mai tafsir wa tafsir ya kula ana kiransa bushra saboda yana iya bar fuska ya sake imma na jin daɗi ko na mai ko na bacin rai domin ana ya baka bushara busharan da an fadi ne shi kai da kai kai dariya ka fashe da dariya ana yi a baka bushara kana dariya ya juya kuka wani zai ce maka mana albishirinka albishirinka afiya ya ce a eh, an yanzu aka kawo mota aka ce zon baka ka san kai dariya ko aka dariya aka kuma ce mana bushara bushara aka ce lafiya ya ce kayanka da ya fito china yana zuwa na ya lume cikin ruwa ka san gaba bushara ne kyau gani dariya za ka yi ko ne Ke sa malama suka ce shi bushran na yana iya sa mutum dariya yana iya sa mutum ne bakin ciki wala qad ja'at rusuluna ibrahima bil bushra kamar manzo Allah na tambayin Allah ne to Allah wayannan manzannin nan da ka aike su nan menene ce ai manzo aike nike da shi ina da sako na musamman da zan ba annabi ibrahim na iya ba bashi amana kiya na ce da mala'ikun su je da shi shi sa da suka zo bai san su bai san kowane ne ba shi ne ya ga mutane annabi ibrahim da ya gansu za ku sha wani mamakin ba annabi za ku sha mamakin karamci ina son ni da ku duka mu doki na kaga bai san su ba kowa yesu bai san su ba that was the first time annabi ibrahim ya set eyes ya ga kansu the first time da gansu kenan shi yasa da suka bude kofa malam me faru qalu salama qalu salama qalu salama salaman nan mansubun ne bi fi'lin ma'zufin taqdiruhu nusallimu alayka salama suka ce mai qalu salama sai ya bude kofa yana bude kofa shi su suka ce mai assalamu alayka ya ibrahim aminci Allah ya tabbata a gare ka muna maka sallama da suka ce suna mai sallama wanga ai mun ce muku qalu salama wato fi'lin na jumlan nan jumla ce ne jumla ce fi'liya mansubun bi fi'lin ma'zuf bana nusallimu alayka salaman shi sa wanga jumlan farko shi mun gane shi jumla ce mai fi'liya yanzu da mu zo na biyu shi shi kuma annabi ibrahim da su suka ce nusallimu alayka muna maka sallama shi shi ma yace me qala salam shi shi ma yace salam shi ma bai ce usallimu alaikum salaman ba shi bai amfani da jumlatun fi'liya ba shi amfani ne mai jumlatun ismiya shi ce salam salamun nan khabarun limubtada'in ma'zufin takdiru amri salam akbar shi ma ya ce musu ni ma ina roƙon amincin Allah ya tabbata a gare ku ko ko amincin Allah ya tabbata a gare ku shi na shi jumlatun ismiya su ma na su jumlatun fi'liya wani ya ce menene bambancin su yanda shi ya aika gasuwar sanna ya fi dawwama ya fi mutunci kan wanda suka mai sun mai sun aika mai gaisuwa mai daraja shi shi ya linka ya linka ya linka yayi asante ce yayi mahu ya ba su mutum ne ya girmama ka guda she girman ya burge ka she ka ce ka da za ka rama she ka rama da wanda ya fi shi wanga ka'ida ne na Allah wurin gaisuwa wa idza huyitum bi ta'iyatin fa ayyu bi ahsana minha aw rudduha duk lokacin da aka gaishe ku in za ku mai da gaisuwa in wani ya gaida ka ya girmama ka in za ka rama ka bashi wanda ya fi nashi wani ya ce maka assalamu alaikum shekai ka ce mai wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mun gane karatun ko to wanga shine gaisuwan addinin musulunci qalu salama maluma suka ce annabawa tun daga kan annabi adam har kan manzon Allah dukkan annabawa sallaman addinin musulunci suke da shi assalamu alaikum ba wannan ba kurum nan ga annabi ibrahim kurin yayi salamu alaikum ko dai ba shi gare ba ai shi an ce mai assalamu alaikum ne shi shi ya rama wa alaikum assalam sai zan tambaye ku suwa suka ce mai assalamu alaikum ashe assalamu alaikum na gaisuwan mala'iku ne da gaisuwan bani adam ce sa in muna bayanin ma gaisuwa na asali wanda ke da asali tun tuntuni tun daga zamanin annabi adam har inda muke ga wani gaisuwa ke da asali kwan lafiya ko na kwananku ko dai assalamu alaikum akwai lokacin da a ya ta cikin kuma shiga shiga ji ba mu son gaisuwar rashin kunyan nan mu iyayen mu ba san gaisuwan ba to salamu alaikum ba babanka ba kakan jikan kakan babanka ya girme shi gabanin Allah ya halicci annabi adam mala'iku na sallama shi salamu alaikum ba gaisuwan masu rashin kunya bane gaisuwa ne da ga gaisuwa ga addu'a sannan gaisuwan nan bayan Allah ka'idan Allah shine in an gaishe ka in za ka rama gaisuwa wanda aka baka yafi wanda za wanda zaka bayar ya kamata yafi wanda me aka baka shi yasa kaga da su suka ce nusallimu alayka salaman shi shi ma yace salam nashi jumla ismiya su ma nasu me jumlatun fi'liya wato nashi arqa wa athbat lidawam mun gane karatun ku to bai Allah gashi nan yanzu mu komo kan gaisuwan gargajiya da ake yi mu komo kan gaisuwan me gargajiya gaison gargajiya shine babban babba manya sun fi son da sun bullo ko kun da ka gaishe su kan ka gaishe shi ka kira sunan shi ma ka gaishe shi ya kamata kai kai kasa kuma gaisuwan na farko shi babba ya fi son babba duka ya fi son kai ka fara gaishe shi ya saya yana ganin ka shi yana kallon ka wato kai kai ne ba damuwa mun amince a fara gaishe shi to yanzu da mu yi mu kuma Allah ya kalice mu ya kamata ka'idodin na Allah ne kun gane shi sa yanzu shi na fara gaishe ka mukaddara na duka na gaishe ka kuma an ce gaisuwan in an baka ka baka ka ba da wanda ya fi naka ko shi na zana na ce to Allah ya kiyaye sarki shi na maka haka to ya kamata yanzu sarki ya rama gaisuwa ko ba tunda ni na yi haka sarki shi ya kwanta Allah ya ya ce wa idza uyitum bi tahiyatin fa ayyu bi ahsana minha aw rudduha ko da haka abin da sa wasu sarakan ba su sallama Allah da manzo Allah ke ne eh wa'ansu ba duka wa'ansu don wangan ga ce ah, me kenan Allah kenan da manzo Allah ka'idar su kenan wanda ya baka sarautar na sheci ai wannan wanda ya baka masayi girman na sheci ai wannan to ba son ma wai babban mutum kuma a ce an ga shi ka kwanta shi yasa aka ce in kana zaune a zaune in kana sai a saye assalamu alaikum wa alaikum assalam ya kare Allah bai yadda ya kaskantar da wani bawan shi ba wani bawa ba Allah ya ce ku dukan ku inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allah atqakum kisa Allah karin baki daya kisa jiya shekaran jiya na ga wani gaisuwa da aka yi daga Kano gaison ya burge ni kwarai malamin sunna ya zo gaida sarkin kano sarkin kano ku da kanku kun san wani ne sarkin kano ya sallama salamu alaikum wa alaikum salam ya shiga ana ta faduwa ana ta faduwa yan gargajiya na faduwa shi ba dan gargajiya ba shi dan jama'a ne ana faduwa yana rasawa ya rasa ya rasa har ya kai gaban sarki yana kai gaban sarki sarki ya mike shi ma a mike su kai gaisuwa ke nan magana ka wanga da yayi nan gaisuwan Allah da manzo Allah ke in ka san Allah ka san darajar Allah da manzon Allah she kaga an aikata abinda suka yi umarni gare shi hushi za ka yi ko amincewa za ka yi amincewa za ka yi in kai kana son mu ji naka ko kai kana ganin girman kanka kana ganin mutuncin kanka har kana ganin ya kamata mun ga da muke kasangan mu saurare ka mu girmama ka mu mutunta ka to kai kuma wanda ya halice ka nan kai ma ga girman shi mana gwar ai wanda ya halice ka shine mafi cancanta ai me ga girman shi shi sa manzo Allah manzo Allah ce man tawadu alillahi rafa'ahu Allah duk sarki ko wani mai girma in yayi ladabi Allah na daukaka shi ne Allah ya daukaka mana sarakan mu ya kiyaye mu su duka baki daya qalu salama sai suka ce salaman sai shi ma ya ce me qala salam qala salam she shi ma ya ansa wannan sallama bi ma'ana assalamu alaikum wa alaikum assalam wa isma suka ce qalu salaman ai bi ma'ana suka ce muna addu'a ubangiji Allah ya yi mun ga gidan albarka aminci Allah ya tabbata gare ku wasu malama suka ce kalu salaman ai bi ma'ana ba wai lalle ne sun mai magana sun mai magana da sallama bane sun mai magana alheri ne kamar da muka ja aya jiya muka ce wa ibadur rahmanin ladhina yamshuna ala al hauna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu me ai bi ma'ana qalu khaira da ya bude kofar na shi suka mai maganganu masu dadi maganganu na alkhairi shi sa yanzu an bude kofar sun sallama ya ansa sallama yanzu za mu ji me yake gaba zuwa قالوا سلاما جاءته قالوا سلاما نعم فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فما لبث أن جاء بعجل حنيذ أنا نن مالا da an ibrahim ya gansu shi kenan malam da ganin su suka yi sallama ana gama sallama bai tambaya ku ne suwa na kuka fito ya sunanka a duka bai tambaye su ba she ba su wuri suka zauna da suka zauna bai tambaye su na labari ba ka san ana yaba ko zai zauna ka tambaye shi na labari duka bai tambaya ba da suka zauna malam she kyale su she shi ka da gudu ya fita da ya fita zai dawo me yazo ja'a bi ijlin haniz she yazo da ijil haniz in an ce ijil bimana as-saghir min al-baqar man wa as-saghir min al-baqar shine dan maraki dan shanu shanu tsa in tsa dan sa ana ce mai dan maraki shi ya je kawo dan maraki ba wai ya kawo dan marakin bane ba ya shigo da shi bane ba ya kawo dan shanu ya shigo bane a'a ya yanka shi ya soya ya kawo shi kuma zan tabbe ku annabi ibrahim maluma sun ce yana cikin azikin da Allah ya bashi yana da dabbobi musamman shanu shi sa da zai kawo musu nama shi ya kawo musu gashashen nama a tsoye don amizi ne tsoyayyen nama tsoyayyen naman nan kuma bayan Allah tsoyayyen naman nan da ya kawo musu na kuma naman dan maraki in shanu ya haifu kun ga yaron da ke bin bayan nan eh shi ya kama da yanka ya kawo to Allah kai ne da wani kake so kamar ni dai na ce ya kamata a kawo mai tozo mai dor kowa amma shi kawo wannan wallahi qur'ani na da mu'jiza daban-daban wanga abin da Allah ya bayani sa 1444 years ago wato shi wannan dan marakin nan da annabi Ibrahim ya shiga cikin garke ga manya-manyan dabbobi ya kyale su ya kama wannan ya yanka ya tsoya ya kawo shi malumma na science da suke muna bayani suka ce akwai nutritions da yawa cikin wannan dabban nan wanda yake in ka ci yana gina jiki bayan yana gina jikin akwai su cuta kamar su prostate cancer Kansa mata da wasu cuta wannan naman yana protect wannan kansa na duka baki daya sannan wannan naman nan ba red meat bane sosai mun gane karatun ko ba cike da shi in ka dabban nan aka ji labarin da ke kan wannan dabban nan kai mamaki ka tabbatar lalle qur'ani ba ruwa mutum bane wurin Allah ya fito domin annabi ibrahim an ce kamar tun da aka yi duniya ba ta mai girmama ba ko ya kai shi ba yana iya yi aji abinci bai ci she ya samu abokin ci sannan in ya ji abincin she ya yi dama ya yi hagu ya yi gaba ya yi baya in bai samu wanda zai ci ba ya zo ya zauna yana ci yana hawaye don bai so ya ci abinci shi kadai kai kuma da an salamu alaikum shi ka sa karkashi da da ka ga bako na a gabanka shirin kai bata kana samun matsala ta su annabawa ba ku suke ba ijil she kawo wannan dan maraki dan marakin nan Ibrahim ya kawo da zai kawo shi shi malamu suka ce ja'a bi ijilin hanif ja'a bi ijilin hanif hanif malamu suka ce al'anif shi ne nama wani shi ba gashi ba ne. tsoyayyen nama ne ba amma ba an soya shi da mai bane kamar da nunan munan an ce tsoyayyen nama wani ya ce soyayyen nama eh ba iri yanda muke sa silba a samai a yi wannan ba su wannan soyayyen nama na yadda suke yi shi ne ana tone rami ne in ka je taki ka gan shi suna tone rami ne suka tone rami shi a san manya-manyan duwatsu akwai su nama ne dusi ne wanda yake ana gasa nama da shi ana tsoye nama da shi shi sha wuta sosai in ya sha wuta ya sha wuta ya sha wuta wutan ya shige shi sosai to she a kawo nama a sauke naman kansa yanzu ba wutan jiki ya kare shi a sauke naman shi da dusin akwai intaba tsakanin su ga naman ga dusin shi a rufe sama a bashi zuwa lokaci mai tsawo kan a sa naman nan an riga an sa mai su albasa su spices shi a saka shi kai an saka shi ma an kare in an saka shi an kare rufe shi da za a yi nan ana dokar siminti da wani ko a kwaba laka a rufe a bar shi yayi kamar awa fudu ko biyar yana wurin in zai fito naman in ya fito in aka fito da shi in kai wasa shi ka karya azumin ka to wannan nama ne Ibrahim ya kawo ya shigo da shi malam shi zai ajiye musu wanga duka bai tambaya ko kunewa domin kai ko ni kana iya bakon ka she ka san wane ne in ka san wane ne she ka san wani irin tarbo za mai ta ne bai da wannan all human beings are equal kowa dai ne in ka san wanga bakon kaza ne akwai bakon coke akwai bakon series akwai bakon don simo <laughs> akwai bakon da ma an yanzu to a hannun labari bushashe ba komi ko ruwa ba mashi kai kanka ana maka kora da hali kai ba ana ai akwai bakon da tarbon da zaka bai kurum ya shi ya zo kwana ne tarbon ma an ka ce to ya labari ce ta badan kwana ne zan wuce kai kuma kanka da ya tashi ya wuce ya gaji to kara da ya wuce gara haka ta <laughs> Allah kiyaye ba ko wallahi ba kuma zalla ce man kana yu'min lillahi wal akhir falyukrim dayfahu duk wanda ke imani da ranar karshe girmama bako na daga cikin alamar imani da Allah da ranar karshe girmama bako na iya sa maka ka samu gidan aljanna bako ba abin reni ba ne amma akwai waɗansu malam ba yanda suke da bako ba kyau akwai wani dattijo ɗaya ne daga cikin malumman mu ban son kira sunan shi don kada in kira inda ya je bakonci su ji labarin su san da su ake ya je bakwanci ne wurin waɗansu mutane mutane shi ne ya san su to da gari ya waye sai aka aiko mai yawo yaro zai tambaye shi me zai ci to kaga tambayan ba ko zai ci ba mu dai ban sani ba amma kore don kowa da al'ada kore amma mu dai da muka san kakanni mu Hausa in ka tambaye Bahaushe ko wani Eh, ka ce me za ka ci shi ce bancin komi tambayar rowa ne yasa ka ci ba duka tambayar rowa to shi aka aiko aka tambayi bakon me zai ci shi hankuri ya nuna abin da zai ci shi ya tambayi yaro me kuke da shi shi yaro can garin gare mu muna da safe da kunu muke ci muna ci da kunu ni ban gwada kira sauran kowane gari ko ke ku ba da kunu shi ya ce tun da da kunu ne ba damuwa ni ma na ce da kunu shi ga yaron na sai shi ya ce je ka ce mai na ce a bani da kunu haka shi ya ce baba ya ce in tambaye ka in ka fadi ka bani kudin jin sauka ya ce ya baka zuwa ya ce baba ya ce in ka nuna abin da za ka ci ka ba ni kudi in je in sawo in kawo <laughs> ka san gaba kun an kai shi lasko <laughs> to <laughs> shi sabai allah ba ko ba mai haka girmama ba ko lamarin ba ko kai ko ba ko an ce in ka je wuri ka kauce kwana nawa uku domin zai yi wanda ka sauka wurin sunna wallahi zai yi halin kama ya fi nasu kisa Allah kiyaye baki da Allah ba mu dama mu iya mu tabbatar da sunnar manzo Allah fama labitha ai bai wata wata ba ai fama labitha ma ta'akhkhara wa ma abta'a an ja'a bi ijlin hani madam kaje kaje bakunci kana zama tun ba tambaye ka ko ne wa shaka ka maka gashashin naman rago aka zo aka tun ba tambaye ka ba kaga kai da kanka ka ya kwanta ko ba ka ba ai mulkin sa ma sha ka kawo gashi ne yana tashi kuma gashin na ba wai an ji an so bane shi ya gasa ya kawo ka ji naman na sha malam na ta sha ijilin hani Allah da kanshi yace ijilin cikin suratul zariyat sai yace ja samin samin nama kuma mafi yawan an son nama yana da mai ga nama ga mai aban ba mai bai da dadi an wani ni ban cin nama mai mai nama ci mai mai mai a gasashe shi na sha sha mai na kore wani wai ciwo ne ta duniya kwana nawa a ci dadi a mutu kwan amma ka wahala ka mutu ci dadi akwai babban malami ma Allah ji kansa ya sha sikiri ya sha sikiri shi sikirin na yana dai bani haka in aka kawo mai koko ba sa sikirin cikin koko shi ba sa sikirin cikin koko in ya debi koko in ya zuba wacin shi ya jefa sikiri ya kamata ya ce malam a sa hankali fa dadi ya yi yawa eh, dokta ya ce a barci shi ya ce a barci don me shi aka ce saboda an yi cuta kaza kaza ya ce cutan me yake yi aka ce mutuwa ya ce na ci mutu <laughs> akwai da mutuwa to amma ku yi hankali wo ba mutum ba wahala sannan a mutu shine problem ko kai saka ka zauna ka ce na ce ka sha sigiri ah, in an bincika an gane baka da lafiya an ce kaka sha sigiri kaka sha an ce kaka ci nama mai mai kaka amma ba problem ci ka sha kulu washrabu jamuji fama labitha an jaa bi ijrin ani fama labitha ai bai gushe ba malam ga shiga a komo shi ga naman gaba mala shi ke na mala ibrahim ya zauna ya san shi ne ya girmama ya ba da girmama ma mai yawa tunda an ce an ajiye wanga nama kai kanka ka san ba nama kurma akwai kayan sha ga kayan lambu ga menene ga shi ne na gaban su na'am me faru falamma ra'a aydiyahum la tasiru ilayhi nakirahum shi ta to shi ke da bismillah baki bismillah har yanzu bai tambaye su sunan su me kawo na kuka fito duka bai tambaya ba kai wallahi mai karanci Allah na halittar shi shi har yanzu bai tambaya ba har yanzu fa da Allah bai ba ku mamaki shi sa labarin Qur'ani shi sa Allah ce da manzo Allah fa qususul qasas in da kai rayuwa da Qur'ani duk wanda ya sa Qur'ani cikin rayuwar shi zai mu'amala da mutane da rayuwar Qur'ani wallahi ba samu mai daraja duniya da kai shi ka misali in ka karanta wanga tarihin ga za ka apply abin Ibrahim ya yi ba bakon shiga akwai bakon da bai zai mutunta ka ba yusufa bai tambaya kai ya sunanka kai ya sunanka ko kai ne wa yanzu ma ku ji ba ko barayi ma ne ai an yi baki barayi ne ko ne an yayi mugun ba ko barawo ba duka bai tambaya shi abin da ya sani ne kuro Allah ya sa shi ya karrama ba ko bigantin nazar wane ne shi sa zai tabbatar da umarnin wa Allah that was the most important thing to him shi ya iya tabbatar da abin da Allah ya sa shi shi ajiye musu da ya ajiye musu ku ji mamaki fa ku aje a kamo dabbobin ma a duba a ce wan bai yi ba shi wan bai yi ba a gasa a ga aka ajiye gaban su yanzu an nade hannu ko to shi ke mu ji wanga bakin ra'a suka yi tasiru ilayhi راى shi ya duba sai na kallon su. Ya ce bismillah su الله shiru. bismillah shi ya ce ko akwai matsala ne suka shiru. Ah, ku ci abinci mana ba alama ma ba alama ma kaga na je maka abinci mai kyau ana iya huskar ka yana wani sakewa kana wani sabubuwa ba alama shi su ba san abinci na gabansu ba san ma yi wani abu ba su san ma yi wani abu ba kan shi na tashi ko ina shuru ga nama ga shashe na motsa kai shuru sai Allah sai Allah ya ce da Annabi Muhammad ma ra'a aydiyo la tasilu ilayhi shi ga ba abin zai kai kusa da naman sam shi me nakirahum shi samu nakirahum shi fara dari dari ya fara samun matsala wani irin mutane ne don shi cikin mu'amalar shi da mutane ya san ba mutumin da in an mai wanga karamci ba zai rama da karamci ba larabawa kun san yadda ake rama makaranci yadda ba ko ke rama makaranci in ya ajiye maka abinci in ka ci sosai ka karrama shi balarabe bai sanin darajar ka fa she ka ci abincin shi sosai har kana nemo ka kara ce ta ah, a ba ko na gode Allah saka da alheri haka kake su mafi yawan haka suke musamman shi yasa ina jin kamar ubay bin khalaf kenan ko ya yi liyafa ya ta abinci aje mushiriki ne mushiriki ne ubay bin khalaf mushiriki ne amma yana son mutum manzo Allah she yayi ma manzo Allah abinci ya aje manzo Allah liyafa abinci ya kira manzo Allah da manzo Allah ya zo she ce da manzo Allah ya ci manzo Allah ce bai ci she ce aka Muhammadu irin girman da ke tsakanin mu ga in bar a shirya abinci haka ka ci manzo Allah ce ban ci shi ce me zan yi ka ci abincin ga mazan na ce banci shi ce kai dai guda min abin da kake so in yi ka ci abinci shi ce yi kalmar shahada ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah na ci abinci shi kuma tantirin kafiri ne yana yana layin yana levelin su abu eh levelin su abu talib shi ce muhammadu an suka ci abinci sai na kalmar shahada ya ce to shi ke nan ba kalmar shahada ba ci abinci mazala zai tashe ce zauna zauna in na yi kalmar ka ci ya ce kwarai ke ce ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah zala shan zala fara ci abinci wato ya ci abinci shi kawai shi labari ya kai zuwa ga wasu abu jahal da su umayya ai ga abin da ya samu ubay bin khalaf sai suka ce ubay ashe kai ma dan tawaye ne mara kunya lafiya kace mun ji kai ma kai tawaye wa mithli yuqalu lahu dhalik tai kafa ake mun ga maganar banza sai ce mun samu labari muhammadu nan kai da shi ne yanzu kun kun hada alaka sai ce a ba wani alaka da muka abinci na ajiye yake ci ya ce kalmar shahada wani abu ne suka ce to shi kenan baka kadi addini ce ni ba ni kadi ne na daidai ne don ya ci sai suka ce to amma she kai abin da ke nuna cewa lalle ka kan addini suka wani abu ta da maka shaidu manzo Allah ya zaki manzo Allah ya ci kwalin manzo Allah ya kunda da manzo Allah bayi ya barranta da manzo Allah manzo Allah na zaune zai magana manzo Allah ce ubai wani khalaf ni kai mu wanga rana ce ta ba damuwa kai siyan da kamin ga duk ran da Allah ya hada ni da kai wajen maka na kashe ka da mazan Allah na alkawari to kan ubai bin khalaf ne ubangiji Allah ya sauko da ayan da ya laitani takhastu ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا wato ranar tashar kiyama ya yi da na sanin da ya bar manzo Allah ya bi Abu kun sabi ne nesa da ya na sani ai aboki shi ne manzo Allah manzo Allah aboki Abu kuma aboki she bar manzo Allah ya kama Abu Jahal ko to su ya ga in an tashi kiyama shi ga shi ga manzo Allah ga Abu Jahal Allah ya buɗe kofar gidan aljanna mutane na shiga. abu jahal kuma shi da mutanen jahannama za su wutan jahannama she shi ubai a ce ai ka zabi abu jahal shiga cikin tawagansa she doki hannunsa ya ciza ya ce na yi da na sani da na bi muhammadu wa yau mai abu zalimu ala dai? ya kuri ya laitani ittakhastu ma'a rasuli sabila bayan la a takaice ne ga abinci ku ci alaman ci abinci falamma ra'a aydiyahum la tasil ilayhi me faru nakirahu na kirau sai ya ji wannan damuwan na ya fara dari-dari da su she da ya fara dari-dari da su mala lokacin nan mai faru bayan dari-dari wa aujasa minhum khifa wa aujasa minhum khifa al-ijasu wal sautul wa aujasa minhum khifa shikenan mala wanda da na bude muku da kuka yi sallama na ansa sallama ban tambaye ku ko ku ne suwa ba na ce ku shigo da kuka shigo ban tabe sunan ku ba na je na kawo nama na kawo ruwa na kawo abin sha na zo na ce ku ci wanga duka ne don Allah zan tambaye ku ko kai ne ka ji tsoro ko ka ji tsoro shi tsoro sai ka mashi aw jasa minhum khifa tsoro ya shige shi cikin zuciya shi yana ji kai wani irin mutane ke ga wani wani ne wani irin abu ke ga me ke tafiya gida na yau to da ya yi zauna ya yi shuru suka ga huskan ya sake suka ga alama yana cikin wani yanayi na daban ka san ai mala'iku ne su sun sani to da suka ya damu matan shi kuma na baya ta damu sara ta damu shi ma ya damu kamar ya ce yana ce sara sara mutane na fa ki lura su ce eh to ya ban san ko ke tafiya ba shi sa daga nan shi jibril ya bude baki shi ce ne. qalu la takhaf suka ce ya ibrahim ya ibrahim shi an sa suka ce lati tafka ka ji tsoro ce kan ji tsoro suka ce eh mun ga ka tsorata ba mu ci abinci ba ka kawo nama ungodi ba mu ci ba sannan kuma mun ga ka shika tsorata ka razana da al'amarinmu lati ta kaka ka ji tsoro ku ne suwa inna ursilna ila qaumi lut ni da kake ganin ga ni ne jibril ga mika'il ga israfil Allah ya aiko mu wurinka shi hankalinsa ya kwanta yake ka san mu kuma mu ci abinci inna rusulu rabbika mu mala'iku ne manzanni ne ka san ba mu ci abinci yasa ba mu ci ba dan wanka dutu ke shigin masalan masalolin da Allah ya aiko mu ya yi addu'a sun kiya su yi imani ya yi addu'a Allah ya ansa kira sai sa yanzu za mu je wurin da shi Allah ya ce mu zo Allah ya san kana cikin damuwa game da abin da ke gudana wurin annabi lut shi aiko mu zo mu gaya maka ga abin da zai faru a lokacin su ya kai an riga an ba su lokaci shekara biyar shekara goma talatin dari an ba su sun ki imani to yanzu za mu je mu yi maganin su shi sa Allah ya ce kan mu je wurin nan mu zo mu zo mu gaya maka kamar annabi Ibrahim mu zo mu gaya maka aikin da za mu yi sannan mu je mu yi shi sa ne kawo yanzu akwai nasuwa ko ba nasuwa akwai kwanciyar hankali ko kwanciyar hankali to malam musa ja mu je auto mun ga gane kenan qalu la takhaf inna ursilna ila وامرأته قائمة فضحكت نعم فبشرناها بإسحاق نعم ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب نعم قال موسى فضل وامرأته قائمة فضحكت الله أكبر الله يا جرم مصر ka ji Allah na sama na bakwai amma yana ba da labarin abin da ya gudana cikin gidan wani bawa ya ce wa mura'atuhu matansa wa kenan sara sara sara qa'imatun tana saye ita ma ina take saye malama su yi sabani wasu malama suka ce qa'imatun tana saye tana hidiman baki ita take fama da ta ita ta shigo da abincin da mijinta suka ajiye wasu malama suka ce qa'imatun ta aibi mana qa'imatun wara as-sitr tana bayan labule tana bayan labule abin da take bayan labule wani ya ce me yasa mijinki zai yi baki kina bayan labule kina ji annabi ibrahim bakin nan ya samu matsala tsoro ya shiga cikin lamarin bakin nan an kasa gane yanayin bakin nan shi sa sara ta zo tana son ta ji me ke gudana game da mijinta shi sa sai wata yayi ko bai ba wa imra'atu qa'ima fa dhahikat sannan malaikun sun san tana wurin eh sun sani shikenan sai ce me sha Allah ya ce me fa dhahikat shi ta fashe da dariya me yasa ta fashe da dariya malumma suka ce da suka ce inna rusulu rabbika inna ursilna ila an aike mu ne zuwa munga da kake ganin ga jibril ga mika'il ga israfil she sara ta samu kwanciyar kalli ta ce eh Jibril da mika'il da israfil cikin gidan mu. eh wanga shi ne mai ikon allah to da suka faɗi haka nan she suka ce inna ursilna ila qaumi lut an aike mu ne zuwa ga al'umman annabi lutu da ta ji wannan shi ta fagwa ikat shi ta fashe da dariya domin ta san wannan magana na damun annabi ibrahim ta san yanayin da annabi lutu ke ciki tun da yanzu mala'iku sun zo za su yi maganin su fagwa ikat shi ta fashe da dariya ta ce yanzu magana ya kare ma'anar dariyan ke inna ursilna ila qaumi lut wa imra'atuhu qa'ima ikat. sai ta fashe da dariya sai maluma suka ce wasu maluma suka ce dalilin fashewa da dariyan kenan wato shan su maluma suka ce la ta fashe da dariya ne ba don wai da je a yi azaban ba Da domin za a yi musu azaba kai dariya ko da kafirai ne ma amma maganin tashi hankali ne muka ce to yanzu muna son mu gane me kawo dariyan suka ce dariyan shi ne annabi ibrahim na cikin damuwa yadda annabi ibrahim ya damu yana cewa sara wallahi nake tafiya mu yi mutane abinci sun ki ci ana kaza kaza shi sa da ta gano mutanen nan mala'iku ne manzannin Allah ne shi ta wato yanzu annabi Ibrahim ya fita cikin me damuwan shi ta fashe da dariya ta ce a ah, ashe su jibiru ne kuma annabi Ibrahim ya damu ashe jibiru ne fa dhahikat shi ta fashe da dariya tafsiru mina tafasir wa tafsir yakun wani tafsiri ce a a ga abin da sa ta yi dariya malam Musa bai sa ta yi dariya fa bashnaha bi ishaq tana baya shai jibrilu ya ce sara shai ta ansa shai ce allah ya aiko mu mu zo ba sakon zuwa wurin lutu kurun ne. kuma gidan ga akwai sako da allah ya ce mu zo mu ba ku sannan mu ce ibrahim ya ce wani sako da suka ce a sara za mu gaya mawa sara basharnaha shai jibrilu ya bude baki ya ce sara allah ya ce in zo in gaya miki ki rayuwa za ki je kusan shekara 90 kenan baki haifu ba ne mu gaya miki cikin gidan ga za a samu yawo sunan yaro na ishaq yaro ishaq na shi ma ya haifi yaro sunan shi yaqub ishaqan ba annabi yaqub ko ba annabi da ta ji wannan fadwahi kan ta fashe ni dariya akwai inda da ta ji wannan da ta ji da ta ji da aka ce mata kaman za baki yara ba yaro ba da jika yanzu nan na ce maka a ce maka fa za ka haihu bayan ka haihu dankan kuma ya haihu <laughs> kashin shi sallah she bayan Allah kuma ke jin wannan fa basharnaha bi ishaq wa min wara'i ishaqa yaqub yaro zaki haifi yaro sunan shi ishaq ishaq kuma ya haifi yaqub wato ya girma kenan bai mutuwa yana yaro ki san zan tambaye ku ka san an gaddama an jayayya tsakanin annabi isma'il da annabi ishaq wane ne azzabih wane ne wanda aka ajiye za a yanka aka aiko da aka aiko da abin ga karo daga aljanna akwai wanda suka ce ishaq ne akwai wanda suka ce wane ne ishaq akwai wanda suka wa isma'il to yanzu za mu tambaya in dai mala'iku sun zo wurin annabi ibrahim suka ce ma matansa hajara basharnaha basharnaha nan domin ya udu ila man ya udu ilaiha malum suka ce ai ga miji ai an ya ga da mijin amma ba gaya mai ba sha ka gaya mata domin shin nan ba matan shi guda ba matan shi an an ce mai ya aihu ya yi tunanin hajara ne shi suka bashi suka ce a'a sara ke za ki haihu shi sa ka yi fa bashar a suka yi magana da ita direct don kowa ya gane ba da hajara ke ba da wake sannan abin da sa kuma aka ce bashar naha shekarunta nan ta kai 90 years annabi ibrahim na 120 years wake iphone 90 years ce sa in an ce akwai yaro ko an doki a sama budurwa shi aka ce a'a za a haihu amma ke ne shekara nan ke yi da ke zaki na kuda ki haihu maluma sun ce fa na bi ishaka da aka ce mata kin Haifu ishaq fa ikat shatai haila nan da shi haila ta fito eh, eh shi ma tafsirun ne mutafassir nan da ta haila mace nan ta yi ta haila gaba da shi ta ji kasanta yi tsanyi ta duba jini al'ada kuma alama mai alama haihuwa ke da suka ce mata kin aiwu shi sa yanzu mu komo yanzu ga Isma'il ga Ishaq ko ba ka ba shi aka ce ai yaron na Ishaq ne mu kuma mu da muke tare da tare da Isma'il mu muka ce Isma'il to yanzu Ishaq ne ko Isma'il yanzu tambaye ku in dai an ce ma umman Ishaq kin haifi Ishaq Ishaq kuma ya haifi Yaqub akwai bayanin an yanka shi akwai bayanin ya mutu shi sa maluma suka ce ba ishaq ma ba ne sam azabi isma'il da mai wanga ranar tun bai zo duniya ba ya girma har ya haihu yaron ya zama ma ba annabi sunan yaron kuma annabi yaqub annabi yaqub kuma ya haifu yaro shi ma sunan yaron shi na annabi yusuf baban ba annabi dan ba annabi jikan ba annabi shi yasa ake ce ma annabi yusuf al-karim ibn al-karim ibn al-karim ibn al-karim yusuf ibn yaqub ibn Isa ibn ibrahim in kana da daraja ya min naka ya kai wannan shi ba annabi manzo baban shi ba annabi manzo baba ba annabi manzo baba ba annabi manzo kai wa ke da wannan baka da wannan karya kake kai ana ya ce maka ma kakanka kaza kaza cikin kanka kasan karya ke babanka ai ya taba kama zaki ya bude bakin shi shi da ya ga bera ma yake gudu eh, babana na gudun bera gida ya zai kama zaki wa min wara وراء إسحاق يعقوب شسا wa قائمة qa'imatun فضحكت شتا فشي da dariya da ta fashe da dariya yanzu ko gane dalilin fashe da dariya hmm. to san ta bai kwallo ga zabi wanne ne shin dahikatin nan na farko al'ada ne ko dariya ne wajen kusa dariya to shi ke neman da tare da dariya sannan na biyu kuma daikatin nan ta yi dariya ne don bisharar haifon yaro ko don bisharar za a jayi azaba to akwai lokacin da cikin suratu zariyat kenan da suka ce mata kin haihu fasokat wajen ha shi ta yi haka shi ta yi haka da aka ce mata ta haifu shi ta yi shi ta marikanta kanta da ta marikanta kanta ta ce a juzun aqil tsohuwa mai shekara 90 mai miji 120 years wanda ba ta taba haifuwa ba za ta haifu inna haza a wannan abin mai mamaki ne 90 years da 120 years ko ban taba haifuwa ba zan haihu mm, mm, mm, shi ta ce ma jibrilu abin gana da ban mamaki yanzu <laughs> ka ba ana iya kai wani action ba wai don ka deny abin ke gya maka ba you want more information you want confirmation ko gane ko she ta yi wannan she ta ce yanzu ni sofuwan ga a juzun aki yanzu jibrilu ni na da 90 years fawo annabi ibrahim na da 120 fawo yanzu ya samu yi muhaifu she jibrilu ce wata bi a ta'ajabina min amirin ko eh karanta ne wurin eh eh cikin nan je shi nake so qalat ya wailata shi ta ce ya wailata ya kai tona ba ta tana kiran azaba bane ne na ban mamaki in abu ba mutum mamaki sai sai sai san kaji ya wailatan nan kaka ce ya halak sai ka ce ya ajaba yawo mamaki na duk inda mamaki yake zo zo zo lafiya mai shekara 90 na mace namiji mai shekara 120 da su ga musu haifi yaro a yau na ga mamaki cikin rayuwa she jibril ya ce mata a alidu wa ana ajo she ita ta ce a alidu wa ana ajuzu yanzu ni zan haifu kuma gani na tsohuwa na riga na fasara wurin wa hadha ba'li shaykha sannan ga na ibrahim ko na ibrahim an yanka shekaru 120 years yanzu <laughs> wanga normal rayuwa ke ku gane ku abinda wanga duka wannan normal rayuwa ke da na san tambaye ku mu aje na ibrahim gefe mai hundred years me zai yi ko dai akwai abin da zai in ji wani washe kallo ai kaga mai nan ten years na mace da mai hundred and twenty years in suka yi aure akwai abin da mu hausawa ko kuma yayan hausa muke cin auren buta buta su auren buta su doko min buta shi ta dauko a jamin ruwa ta aji shi ke na ba wani ai kamar su tana ce da ta ce mai a alidu wa ana ajuzu ta yi zauren auren buta muke yi sai tana mamaki shi jibril kai allahu akbar wallahi ni fira gaban soyayya kare ku ji fira fira tsakanin annabi ibrahim da sara da jibril da mala'iku cikin dakin annabi ibrahim akwai wani Allah da kai wannan kai wani wani mala'ika ya shigo dakin ka akwai wanda zai shigo mun sani na mutuwa ya zo ya doke ya kuma sai da kai shi jibril ya ce mata قالوا أتعجبين من أمر الله شيء spokes شيء spokesperson na tawagan nan sai ya ce a ta'ajabina min amrillah ya ce sara yanzu shin kina mamaki ne da al'amarin Allah ba ruwan Allah da shekaru sam ba ruwan Allah da 90 ba ruwan Allah da 120 ba ruwan shi in ya kaddara in ya son abu ya faru abin da yake so ne kur innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun shi hankalin ta ya kwanta ta tabbatar yanzu dai yaro ya yi kuka gidanka Kajiwo jibril da matan ba annabi da ba annabi suna fira cikin dakin annabi ibrahim lalle wallahi mutanen kirki sun wuce a ta'ajabina min amrillah sai ce me rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait wa barakatuhu alaikum ahlal bait Allahu akbar malumar jamuji na'am قالوا أتعجبين من أمر الله نعم رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروح نعم وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك نعم وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم سيء بهم وضاق بهم درعا نعم وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يمرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم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 فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب الله أكبر الله أكبر كانوا اللاباري zuwa gobe da mala'ikun suka zo annabi lutu ya gane mala'iku ne suka ce mai kaman ba su tabaka ai na gaya muku ya shafe huskokinsu ya yi kaman duwawu she suka ce to mun zo ne saboda waɗanga mutane masu amfani da maza amma abin da kawo mu kenan shi ce to shi kenan musu azaba shi suka ce a kwantar da hankalin ka asuba ne za a yi ba yanzu ba ya ce to ya ba yanzu shi suka ce alaisa su bi kari lutu ya hankuri asuba na zuwa kai dai duk abin da Allah ya ba su lokaci ya riga ya kai samu hakuri shi sa Allah gobe in Allah ya yi in Allah ya kawo mu za mu gane me mutum ya yi har Allah ya aiko mala'iku za zuwa juya kasansa sama ya yi kasa kasa ya yi sama gobe inda za mu gane kenan ko kuma gobe karatun da za mu kenan insha Allah ga shi muna tare da sarki da ina son sarki mu mutane sallama kadan na sarki ya sallama mu jama'a na zo ka karbi ka ba sarki eh sarki ya so ya muna ya muna addu'a shi a muna Allahu akbar Ta bismillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Uh, my name is Chief Alhaji Ibrahim Adams. Ego Allah. The Visa Chief of New Jersey, the United States of America. I just want to make a little correction. When the Sheikh was he said that I uh, came to county Orange. It was in the county of Essex County, and it was in the city of East Orange. The mayor's name was Mayor Ted Green, who received us at the city hall. It was a great honor for me to have the sheikh as my guest. And to tell you the truth, I was very, very proud of the sheikh he gave a very good speech at the mayor's office. He taught them a lot about the dean, and I was very proud. So, Sheikh, thank you so much for really paying me that visit. It really, really, really made me proud. And I'm very happy today to be a guest of the Sheikh himself. I thought it was okay for me to pay him a, a visit since I'm here in Kumasi for some time. And I'm very happy for the hospitality that you guys have given me with my entourage. May Allah reward all of you. May Allah accept our uh, prayers. May we all get the benefit of this wonderful month of Ramadan. And Sheikh, we thank you so much for the nasiha you've given us. May Allah protect you and give you a long life and increase you in your knowledge. We will be always proud of you, Sheikh. In my mix, I have my brother here, who is the business chief of Amwaman here in Kumasi. And to my right is a big brother of mine, Al Hajj Abdul Rahman. He's a businessman in Ghana. And he came with me to visit the Sheikh today. I am very, very happy. And to the rest, I have my brother and all my members of my masjid in Pankrono. We are from Pankrono here in Kumasi. So this from the Pankrono masjid. Inshallah. So without further ado, I'm going to stop here. Bashek, I just want to thank you so much for receiving me today. And I'm still waiting to see you again in the United States of America. Sheikh, you're such a wonderful person, and we'll forever be proud of you. Wallahi, na gode muku kwarai da kuka karbe wallahi Allah ya biya bukatun kowa nan ga Allah ya ba mu ladan da ke cikin wanga wata mai albarka Allah ya sa mu duka bukatunmu ya biya you know waɗanda suka gabata duka Allah ya ba su Jannatu firdaus insha Allah ah, na saya nan ga I think I've said enough, Sheikh. I just want to thank you so much. Thank you very much. I'm so proud of you. I just want to shake your hand. Thank you. Alhamdulillah, Alhamdulillah. لا الحمد لله اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين نستغفرك ونتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت